Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, Assalamu alaikum. Jummai Ali daga birnin Washington DC. nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kwanaki an samu ɓullar annoba zazzabin cizon sauro a wasu jihohin Najeriya har ma ta yi barna domin wasu mutane sun rasa rayukansu. Tuni dai har gwamnatin jihar Sokoto ɗaya daga cikin jihohin da wannan al'amari ya shafa ta fara ɗaukar matakan magance wannan matsala kamar yadda muka fara gabatarwa a makon jiya. A ci gaba da hirar da wakilin sashen Hausa Murtala Faru Sanyin yayi da kwamishinan kiwon lafiya na jihar Sokoto, Dr. Balaraba Shehu Kakale, wanda ƙwararren likita ne, Murtala Faru Sanyin ya masa tambayar cewa. yanzu wani irin mataki za a ce gwamnati tana ɗauka domin ganin cewa ta shawo kan wannan matsala ba yanzu ba har ma nan gaba alhamdulillah gaskiya da na gaya ma wato tun wata hudu suka wuce gwamnati ta ɗauki mataki kan malaria an kaddamar da wani shiri na yaƙi da cizon sauro na malaria wanda mai gina gwamnati da kanshi a ƙasar isa sannan kuma ya umarta kowace local government kowane ward kowane mazaɓa kowane kansila ya irin wannan yi kashi hudu na ɗaya tsabtace muhalli na biyu baya da maganin nan da aka bayar kyauta wanda aka bayar gida gida ina gaya ma duk najeriya ba a taɓa shirin ba da malaria maganin gida gida yanzu haka nawa ga wata ana ana luda shi ga motoci ana kai gida gida a bi a mutane maganin malaria har ƙasashen da amnan wajen sokoto da najeriya sun zo sokoto su tuba su ga wannan shiri yadda aka samu nasarar na uku shi ake shi mutanen sokoto shaida na gwargwado heshin na ana na ana ta yi na maganin sauro sannan na hudu shi an rabon rigar sauro ga matakai hudu da wata doka tun sati hudu sun kauce suna nan ana yi kuma za a ƙara ƙarfafa su sannan mai gina gwamnati tun tuni a ƙaulin ma harkar yaƙi da malaria yanzu an kawara za a faɗa shi a ƙara mai ƙarfi kuma duk inda za a yi mutane inda za a yaƙi polio don haka ya faɗa inda har za a yaƙi polio to me yasa za a malaria ba a ƙarshe menene kiranka ga jama'a abin nan dai da mai girma gwamna Radwan Abin Waziri tambola kiremu akai ne aza mu kan wannan hanya tun farkon shigowa ta ofis tsaftace muhalli tsaftace muhalli tsaftace muhalli idan aka tsaftace muhalli wallahi kashi hamsin cikin ɗari na malaria ba malaria ɗaya ba har da su ciwon kwalera amai da zawo polio din nan kazuwa ƙeya duk wasu rashin lahiyar masu yaduwa tsaftace muhalli na iya maganin kashi hamsin cikin ɗari. likitoci mu ɗauki shawararsu likitoci mu ɗauki shawararsu domin muna ganga wani ciyon baya menene za ku ce kun gano kamar menene wata ya fara faɗowa ranku dalilin da ya sa waɗannan unguwannin suka samu wannan iftila'in to gaskiya a matakin farko dai duk ya ta'allaka kai muka faɗa da gurɓacewar muhalli iskan ruwan ƙasa da kuma abinci ma duka akwai alamomi na gurɓacewa da waɗanda muka gani ga awon da aka yi jini da fitsari amma sauran bayanan in muka yi tattara su za mu ƙara fayyace abin mu ƙara fahimta abin da faru kuma tabbas za a ɗauki matakai wanda insha Allah al'umma za su ji daɗin su wanda 'yan su za su ga cewa an samu sauki ta wannan lalura insha Allah dindindin an dade ana korafi akan watakila irin yanayin wannan unguwar ganin akwai irin magudanun ruwa barkatai irin na cikin gidaje ga sunan kan hanya da ko ina da ruwa haka ba a kwashewa da dai sauransu ko wannan ya zo a rayuwarku dangane da wannan matsalan. yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsalolin da muka gano kuma idan muka ƙara binciken mu idan ka ga abin da muka gani ga muhalli gaskiya ko kai abin zai baka tsoro na ban sani ba ko kuna da watakila kididdiga a ya zuwa yanzu mutane nawa za a ce sun kamu da wannan rashin lafiya kuma watakila waɗanda suka rasa rayukansu in akwai to su wa'anda ke muna hada muna kadai wato M&A e officers suna nan suna ta tattara bayanai amma gaskiya malaria a za a lokacin yanzu din wa'anda suka kamata ana magana mutum dubbai amma alhamdulillah duk wanda ya je asibiti za ka ga an bashi magunguna da maganin ga mai karhi wanda gwamnati ta na alluran nan insha Allah sai ga an ji sauki shi kuma kiddiga to yanzu rayukansu shi ma su na tattara bayanai Ah, shi a wannan ban iya cewa ga ƙididdiga amma dole na a ah, fahimci cewa idan an ka samu rashe-rashe a asibitanci dole bayanin da ake shin wancan rashin lafiya ta a gani a sanadiyar wagga rasuwa rashin lafiya a sanadiyar garasuwa to haka na malaria su za a bada su daban na sauran cirutoci da sauransu nasu daban da haka rashe-rashen da aka yi na rayuwa a likitanci ba za ka ce ai duk malaria ce ba so wannan ƙiddiga sai an rarraba sannan kuma duk bayanin da annan wanda ya danganci malaria za a haɗi shi yanzu wani irin mataki za a ce gwamnati tana ɗauka domin ganin cewa ta shawo kan wannan matsala ba yanzu ba har ma nan gaba alhamdulillah gaskiya da na gaya ma wato tun wata hudu suka wuce gwamnati ta ɗauki mataki kan malaria an kaddamar da wani shiri na yaƙi da ga cizon sauro na malaria wanda mai gina gwamnati da kanshi a ƙasar isa sannan kuma ya umarta kowace local government kowane ward kowane mazaɓa kowane kansila ya irin wannan yekuwa kashi hudu na ɗaya tsabtace muhalli na biyu baya da maganin nan da aka bayar kyauta wanda aka bayar gida-gida ina gaya ma duk najeriya ba a taɓa shirin ba da malaria maganin gida-gida yanzu haka nawa ga wata ana ana luda shiga motoci ana kai gida-gida a biya mutane maganin malaria har kasashen da amnan wajen sokoto da najeriya sun zo sokoto su tuba su ga wannan shiri idan aka samu nasarar na uku shi ake shi mutane sokoto shaida na gwargwado heshin na ana na ana ta yi na maganin sauro sannan na hudu shi an rabon rigar sauro wa'yan ga matakai hudu da wata doka tun sati hudu sun kauce suna nan ana yi kuma za a ƙara ƙarfafa su sannan mai gina gwamnati tuni a ƙawalin ma harkar yaƙi da malaria yanzu an kawara za a faɗa shi a ƙara mai ƙarfi kuma duk inda za a yi mutane inda za a yaƙi polio don haka ya faɗa inda har za a yaƙi polio to me yasa za a yaƙi malaria ba a ƙarshe menene kiranka ga jama'a abin nan dai da mai girma gwamna Radwan Abin Zuri tambola kiri mu kai ne azamu kan wannan hanya tun farkon shigowa ta ofis tsaftace muhalli tsaftace muhalli tsaftace muhalli idan aka tsaftace muhalli wallahi kashi hamsin cikin ɗari na malaria ba malaria ɗaya ba har da su ciwon kwalera amai da zawo polio din nan ƙazuwa ƙiya duk wasu rashin lahiyar masu yaduwa tsaftace muhalli na iya maganin kashi hamsin cikin ɗari. likitoci mu ɗauki shawararsu domin muna ga wannan ciwon baya Na kuma tuntubi Dr. Abdu Bala Muhammad, jami'in da ke kula da shirin kawar da zazzabin cizon sauro a ma'aikatar kiwon lafiya ta gwamnatin tarayyar Najeriya a makon jiya, wanda ya mana bayanin irin matakan da gwamnatin tarayya ita kuma take ɗauka. To sai na ce da shi, A to, Doktor, ka san kayi batu akan kan matakin da gwamnati take ɗauka an rarraba gidajen sauro da sauransu. Kuma kafin nan ka san kayi magana a kan cewa a mutane a saboda fatara ba sa sayan magani mai inganci to. Waɗannan gidajen sauron da ake rabawa, ana zargin cewa wasu mutane idan an ba su gidan sauron na maimakon su yi amfani da shi. Wani zai yi labule da gidan sauran, ko kuma ya je in ya yi shuka ya kewaye Ɗan lambun da ya yi da wannan gidan sauran to akwai wani mataki da kuke ɗauka na wayarwa da jama'a kai ko kuwa? Eh wallahi muna da wayarwa kan jama'a ta rediyo ne ta talabijin ne ta yi kuwa haka mutu a bisarari da sauransu ana ta Amma dai kin san sha'anin ɗan adam ko ya kai da shi ba a sanin muhimmanci ɗin abin da ya abu mai muhimmai wa gare shi. muna samun irin wannan halaye da mutane an ba su gidan sauro amma kuma ba su amfani da shi da ya kamata to amma dai su ma gwamnatocin jihohi suna iya kokarin su akan in aka ga mutum ya amfani da shi kama a ko lambu ko mai ina a tuhume shi da sauransu to amma dai ya kamata da a ce mutane su yi amfani da shi yadda ya kamata don ya kare su ka san akwai wasu magungunan da da ake amfani da su wajen jinyar zazzabin cizon sauro da jikin yanzu ya bijile ma kafin irin waɗannan magunguna ɗin a maganan kamar su chloroquine da, da, da sauransu ta wannan fannin kuma wani irin ci gaba aka samu eh wato abinin bincike ya nuna a kan ca chloroquine da da cancan can muke amfani da shi yana amfani a jiki shi kwayan cutan sauro din na ya zo ya fi karfin shi a cikin kashi ɗari na wannan maganin ya amfani da shi mun gane kawai kashi ko talatin ne haka talatin da hudu kuma who ta ce ya kamata a ci karfin magani ya kai kashi tasa'in da biyar to so saboda haka ne sai aka sake kinkiro wani sabon magani da ake kiran shi act to shi wannan act din magani biyu ne a waje da so binciken da muka yi tun da muka fara amfani da act eh, kowane shekara biyu muna zuwa mu sake duba karfin shi to har yanzu dai act da ake cewa a timitar lumefantrine da atisina amada kundu suna ba da ka'ida na 95 zuwa sama na yadda kamar who ta faɗa to inda mun kai amfani da maganin da ainihi a nabda sun yi rajista ɗin shi kuma har ma muna sa wani abu a jikin shi kwalin yana nan za ka kankare shi kamar yadda ake kankare recharge card da ake loda a waya in ka kankare nomba din akwai wani nomba din da za ka sa a wayanka in ka tura za a dawo ma da abin nan abin da sms zai nuna ma ya kan ca eh wannan magani din ne inganci ne inganci domin ah, eh. ya haka dai saboda irin mu sa mutane tabbatar suna sa magani don ana sa maganin jebu ma ana shigo da maganin jebu so in baka san maganin jebu bane ka je ka saya don kaga arhan shi kaga ba zai aikin da ya kamata ka yi ba kullum dai muna ci gaba da wa da kan mutane akan ca in dai zazzabin cizon sauro ne ka je a gwada jinin ka in an gwada jinin ka in ya nuna akwai kwayan zazzabin cizon sauro to ka sha wannan magani da ake kiransa act din nan To, ka yanzu akwai mutanen da suke amfani da chloroquine ne ko kwata-kwata an fidda su ne daga daga daga chemist chemist. Wallahi mu dai mun ba da law mun ce irin kar kowa ya amfani da chloroquine amma ko tiya ko dai da yake kakin su najeriya boda ɗinsa da ƙasashe diya ne akwai dai da suke sai su smogul ɗin shi su shigo da shi amma duk wanda aka zo aka kama shi da yana sai da chloroquine hukuma za ta hukunta shi ne akan wannan. Masu sauraro muna fatar za a gafarce mu a saboda kurewar lokaci yau ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya ba sai makon gobe idan Allah ya kai mu a huta lafiya. A san ce ka ce duniya ana ta wani kari ana